Hausa Top TV gidan nishadi. Assalamu alaikum barkanmu da sake kasancewa da ku ta cikin shirin harshe na wanda muke kawo muku ta cikin zazzafar tashan mu mai farin jini kuma nan ba ɗaya mai suna Hausa Top TV. Sunana Nabila Aliyu Tudun Wada wanda nake kasancewa da ku a wannan lokacin wanda kuma a yau muna tare da zazzafan littafin da muka fara kawo muku domin faɗakar da ku da kuma nishaɗantar da ku masu sauraro littafin da yake ɗauke da cakwakiyar soyayya tare kuma da cin amanar soyayya. soyayya wanda in har kuna biye da mu za ku ji yadda za ta kaya ku dai ku biyo mu ta cikin wannan zazzafan littafin mai suna makauniya labarin cin amanar Ƙauna na nabilan silop antin s&s masu sauraro a jiya mun tsaya ne a inda humaira tana kuka take gaya masa cewar nana tayo mata waya cewar innarta ba ta da lafiya inda shi kuma jin haka yasa ya shamur ya ce mata to sai sai aka ce miki mutuwa ta yi kuma shikenan daga an miki waya sai mu dau hanya mu tafi Kano ki tada hankalinki a banza to ba inda zamu je nanar ta hada ku a waya mana kukanta ya tsaya cak ta kura masa idanu inda take cewa a rai lalle wannan dan rainin hankali ne wato baya son farin cikin ta kenan to kuma idan mahaifiyarsa ce kuma fa ta tabbata ma da tuni sun fara shirin tafiya ita tunda suka baro Kano ma suka zo Lagos bata ji yana yi wa iyayensa waya ba anya kuwa wannan ya san darajar iyaye take wannan maganar a zuciyarta zancen zucin da take kenan shi kuma Yusuf ya katse ta da cewa kin san Allah ba za mu koma Kano ba yanzu sai nan da sati bi saboda da a ce ma ita ce ta haife ki da ko a sati mai zuwa ma je amma ba ita ta haife ki ba duk kin damu kanki haba baby ki zubar da komai a ranki ki tallafi mijinki wanda ke cikin jin yunwar ki da ki, a nan muka tsaya yanzu kuma za mu dora wani makokon abu ya tsaye mata a rai kalaminsa sun mata ciwo wannan ai kamar goranta mata yake yi ma tabbas kaunar da yake mata ta gano ba har zuci bace to amma ita kam a ranta ba ta jin za ta daina son sa ba ta san meye dalilin hakan ba sai dai kawai ta yi hakuri ta danne tunda Allah ya jarabce ta duk wasu daɗaɗɗen kalamai a yau toshe kunnuwa ta yi dan haushinsa take ji na abin da ya ce mata ɗazun ji take kamar ta yi tsuntsuwa ta ganta a Kano tabbas ba za ta iya tabuka komai ba a yau jikinta ya gama sanyi hankalinta baya jikinta yana can Kano gun innarta na yi fahimta sai ya ƙara ƙuluwa domin yau jikin nata ma rowa take masa da ya taɓa ta take nokewa gashi sai kuka take masa da tsawa ya tambaye ta wai menene ne sai ta ce masa ni ka kai ni gun in nata ya ja saki ya hankaɗa ta gefe ya tashi ya fice a ranar ta yi mafarkai marasa kyau ba adadi kuma sai da ta yi kwana biyu bata gan shi ba a kwana na uku ne bayan ya shigo mata a gigice ya ajiye jaka da wasu takardu ya fice a su kwane. ita dai da ido ta fi shi da kallo dama har lokacin haushinsa take ji na yadda ya ki kai ta gida gashi wayar ta ba kuɗi balle ta kira na ta ji koya jikin innar har ɗayan dare bai shigo mata ba can cikin dare bacci ya fara ɗaukar ta ta ji wani gunji a cikin gidan ga kukan wani abu kamar na zaki hankalinta ya tashi ta tsorata matuka ta leka falo ta ga baya nan sai ta ƙara tsorata domin da yana nan mada da sauki gashi ba za ta iya fita gurin mai gadi ba kada sai ta fita abinda take jin ya riske ta kafin ta isa gun mai gadin tunda gidan babba ne sai da aka ɗauki awa guda kana ta daina jin wannan kukan amma duk da hakan bata iya rintsawa ba gani take kamar za a iya shigowa a kama ta da yake dai bacci barawo ne sai sace ta yayi da safe ta farka ta ganshi a kwance a kusa da ita wajen shida da rabi agogo ya nuna mata yau tsoro ya sa bata tashi sallar asuba ba kai tunda ta zo Lagos dama take makara bayan ta gama period bata san dalilin ba gashi sallar nafilar da take yi kafin aurenta yanzu ba ta iya tashi ta yin abin yana damunta sosai bata tashe shi ba ta shige toilet abinta a tunaninta ko ya sallar bai tashe ta bane tunda yana jin haushinta da gari ya gama wayewa suna zaune a falo suna breakfast ta ji karar alamun shigowar sako a wayarta ta tashi ta ɗauko wayar ta dawo ta zauna yana kallonta ta buɗe sakon na nace ta yi mata test hankalinki ya kwanta humaira kin auri wanda kike so kin mance da kowa kin manta da marikiyarki inna mai son ki inna to ta riga mu gidan gaskiya sai ki zaman ki ba sai kin zo ba tunda dama baki niyyar zuwa ba gode cilli ta yi da wayar ta ɗora hannu a katana kuka kuka mai ratsa zuciya kuwa mai cin rai ihu take yi tausayi ta faɗi ƙasa tana tumami wani bakin ciki ne ya turnike yusuf a rai ganin yadda take ta kuka tana birgima a ƙasan kafet kamar wata yarinya ƙarama a maimakon ya rarrashe ta sai ya hau ɗaga mata murya yana faɗin keke me haka kukan me haka kuma daga yi miki waya ita dai kuka kawai take tana faɗin na shiga uku gata na ta mutu wayo rayuwa ta inna ta jinta ambato innar yasa ya gano a farko murmushi yayi tare da jan ajiyar zuciya daga bisani kuma ya tashi a hankali ya ce ya tararrai wata jikinsa ya dawo da ita kan doguwar kujerar ya hau goge mata hawaye wanda ya ki tsayawa faɗi yake ki yi shiru humaira na fahimci kamar mutuwa aka yi miki ko ta hawo daga mai kai duk dan ya tausaya mata cikin kuka ta ce masa Ina ta ce ta rasu wayo na yi rashin uwa ta gara na shiga uku ya ɗora yatsansa a laɓe alamun ta yi shiru baki shiga uku ba humaira hawa humaira ki daina faɗin haka mana babu kyau kin taɓa ganin matar da take kike da miji na kira sa'a ta shiga uku rayuwarki za ta fita baya kyau idan har kika bani haɗin kai ta hanyar yi min biyayya da bani haƙƙina da kullum nake muradi daga gare ki wanda zan zame miki kafi uwa da obama ita dai shiru ta yi tana kallon sa tana so ta gaskata amma tana shakku har lokacin tana son sa amma still tsoron nan na zuciyarta gashi ta fara fahimtar halayyarsa ya fi son kansa da yawa a ranar wani yayi yana rarrashinta tare da hilatarta da yaudara duk don ta mance da batun inar domin bai da niyyar kai ta gida gida a wannan lokacin da bai taba ɗanɗanar zumarta ba kusan sati suna hakan yana rarrashin ta akan ta ƙara haƙuri sun kusan zuwa kano wani aiki zai ƙarasa idan har ya tafi bai gama shi ba to zai yi asarar wasu miliyoyi ne a duk dare yana ƙoƙari ya ga ya yi mata gigitaccen wasa a shimfiɗa domin ya ga ta fita hayacinta ko ya samu ya yi abin da ke ransa amma abin mamakin sa sai ya ga koge zo yarinyar yakan ce a ransa ko bata da lafiya ne gashi ba ta daina masa kukan nan ba shi kuma baya son ya yi mata ta ƙarfi domin zai iya ji mata mata ciwo in yi mata karfa-karfan a wani lokacin da ya keɓe ya kira malaminsa na maiduguri ya koka masa lamarin malam ya yi mamaki kwarai ya ce da shi haba yusuf yanzu shine baka faɗa ba tun wurin yi maka wani abun a kai to idan aka samu matsala wanda ka shige gabansa ne ya yi maka wani mugun abun ne kuma fa ka yi ganganci da yawa aure fin wata guda haba yusuf yusuf ya ce da shi to dai malam sai a taimaka domin na kasa gano komai malam ya ce zan yi bincike a yau Zuwa dare yana tare da ita malam ya kira shi aiko da sauri ya barta ya koma nesa da falon ya kebe da malam a waya. Malam ya gaya masa wata magana da ta girgiza shi. Kana ji ko lamarin babba ne. Kulli ne aka yi muku domin hana ku jin daɗin aure. Dama na kawo hakan sai dai aka sun fahimta ta na yi tsammanin ko abokinka ne ya yi. To ashe ta ce take jifan ku. Don haka dole ne a karya abin duk da makarin abin babba ne domin sai an ɗebi sifam ɗin amaryar taka za a haɗa da naka a yi aikin. Kaga kuma in ba kai ne kai ƙoƙari a kai ba ba za mu samu ba yusuf ya rinsa ido da takaici ya ce masa lalle mutum mugun ice ne amma malam zan yi maganin abin kuma zan yi kokarin in ga makarin ya samu a satin nan suka yi sallama da malam yana ƙara jin tsanar na a ransa shi sa matan da ta yi wa humaira waya ta tashi hankalinta ya ji ta fita a ransa to ashe da mugun nufin ta ma a kansu tabbas zai yi maganin nana sai ta gane shi din ba abin karawarta bane a daren ya ƙure ƙarfinsa ya yi ruwan cikin humaira yau ko yan aiken bai tsaya aika mata ba yake ƙoƙarin kokarin haike mata tana ihu tana zille-zille da cizonsa da ya kushi da ihu amma ko a jikinsa aiko duk hankoransa sai da ya je ga cimma burinsa abu ya gagara ya tsaya cak yana mamaki a yanda ya ga gurin a shafa mamaki yake duk da ya san sanadi ne amma bai zaci abin ya kai hakan ba domin ya ƙara gaskatawa kowace ƙil'idansa ne ya bashi hakan sai da ya sa hannayensa ya shafa gun sai ji kamar shafi akai na siminti lalle asiri sai mai shi jiki a sanye ya sako a kanta ya zauna a gefen gadon ya dafa kansa tabbas na yi saken da aka cin mini aka shammace ni aka fi karfi na ni yusuf ni za a yi wa iya shegen nan ya nuna kansa yana sambatu ya ce wallahi ba zan kyale ba sai na nuna wa mutum kuransa ya ma fice a ɗakin yana jan tsaki ransa baki kiran ita kwallamo ta yi a gada bata san dalilinsa na hakan ba ita dai ta san addu'a take akan Allah ya cece ta a gunsa kuma duk da tana kukan a ranta Allah take kira bata fasa ba domin ya kawo mata agaji kuma gashi ya kawo mata sai dai bata gane kalama. sa da ya furta a fili na ƙarshe ba kafin ya fita to da wa yake kenan bata samo amsar ba ta yi lif a katifa tana jan ajiyar zuciya tabbas banda Allah ya cece ta ta san a yau sai ya gwada ƙarfinsa a kanta tunda ta ga yana shirin yi mata mugunta ne nana ce a gaban malaminta malam mai diwani wanda ke mata aiki bayan ya miƙo mata wani rubutu ya ce mata wannan yana da muhimmanci a gare ki domin na tsari ne sadida zazzafar ayar Allah ce na sati guda ne zaki sha kullum kina zuwa kina karɓar ɗaya kada ki saki domin komai zai iya faruwa a kanki mutumin nan yana da hatsari duk ran da ya gano kina bibiyar sa wallahi ba zai kyale ki ba dan haka ki sha ki shafa jikinki ta yi wa malam godiya tana murmushin cin galaba akan Yusuf ya sake miko mata wani kullum magani wannan ma yana da kyau sunan saran gongon turare ne ki saka a ruwan wanka ki yi wanka da shi sannan in kin fito ki yi turare na kwana uku ne jel kada ki rage kada ki kara ta ce da shi malam na gode da taimakonka da kokarin ka a kaina Yana murmushi ya ce da ita, ba komai nana aiki yata ce darajar zumuntar mu da mahaifinki yasa zan miki komai ta yi sallama da shi bayan dare masa abin sadaka da ta yi ta tafi a bangaren kamal kuwa hankalinsa kwance ke gudanar da kasuwancinsa gashi Allah ya saka masa nasibi a cikin lamarin gaba yake yi yana kokarin kyautata wa iyayensa a kullum zai je gaida su gidansu ya ba su kuɗi su kuwa albarka kullum suke saka masa babu adadi yana jin daɗin hakan domin albarkar iyaye ruwan sanyi ce mai tasiri matuƙa ga 'ya'yansu ba laifi hibba tana samun samun kulawa a gunsa yakan keɓe da ita su yi hirarsu tun da gida ɗaya suke har girki take masa ta gyara masa ɗaki ta yi mofin ta feshe da air freshener yana jin daɗi a cikin ransa yana kuma yaba mata da yake son ta yafi nashi ba ta ganin laifinsa ko kusa ita ke rawar jiki a kansa bikin su ya rage saura sati uku aka shigo da kayanta daga Dubai yan ubansu hatta shaddare da zai saka ran ɗaurin aure an tanadar masa yar dubu arba'in aka yi odar su guda biyu aka bashi har da ta dina da za su saka shi da ita gaskiya kamar malam ɗan gatan dadi ne dan gaban goshi ma kuwa. A yau Humaira ta kudiri niyyar zaga ciki da bai na gidan domin ta gane wa idan ta komai. Da yammaci ta fito sanye da hijabi a jikinta. Gurin mai gadi ta fara zuwa suka gaisa ya ranga shi mata albarka yana yaba mata. Ɗakuna bakwai ne a gidan kowanne ta shiga ta ga da kayan alata sai wani da ke wani lungu da yake a da kwaɗo. Babba da karami da alamar ba a shigarsa. Ta tsaya a kofar ɗakin tana karewa kwaɗon da aka garkame kofar da shi. Tana mamaki ne da ta ga bambancin ɗakin a cikin jerin dakuna Ta dade a tsaye rike da baki ta rasa mafita saboda so take ta ga uwar daka domin a tunaninta ko wata uwar dukiya ko katara aka boye a ciki. Ta tagar ɗakin ta zira idanuwanta tana hangen ɗakin amma bata gano komai ba a ciki saboda tsananin duhun da ta hango ɗakin ke ɗauke da shi. Take kuma ta ji wani jiri na shirin ɗaukar ta. Gabanta ta ji yana dukan uku uku bata yarda da gurin ba. Ta sauri ta juya za ta bar gurin tana tafi tana rangaji tana tangaɗi za ta faɗi kanta na juya mata. Duk ƙoƙarin yunkurinta na zuwa sashinta da sauri da take don kada jirin ya rinjaye ta ta faɗi abin sai da ya ci tura idanuwanta suka rufe ta faɗi a farfajiyan gidan yau Allah ya sa baba mai gadin yana bakin gate ya jiyo ta tuni ya taho ya garzayo gare ta hankalinsa ya tashi da ya ga ai su ma ta yi a guje ya koma ɗakin sa ya ɗauko ruwa a gora ya hau shafa mata a fuska cikin mintuna kaɗan ta dawa ya cinta ta ji ajiyar zuciya sai da ta dawo minti kusan biyar kana ta buɗe idanta hankali ta ga baba buzu a ta yana mata sannu ta tashi zaune tana kallon kallonsa da mamaki ta ce baba me ya faru da ni ya hau girgiza kai ya ce ni kam ina zan sani yata kawai dai na hango faduwar ki ne daga ina kika bullo haka ko wani abin ne ya biyo ki ta ce da shi daga wancan lungun nake babu abin da ya biyo ni kawai dai na ji wani yanayi ne a jikina kuma dama tun kafin na bar gurin na ji jiri-jiri ke ɗiba na ya hau girgiza kai yana faɗin kai sannu ai rashin sani ya kai ki gurin kada ki sake zuwa kinji domin ko ni na zuwa gurin saboda an min kashedi sosai akan zuwa gurin saboda yana da matukar haɗari gari da mamaki ta ce da shi me yasa baba hmm ba zan iya faɗa miki ba yar nan amma dai kada ki ƙara zuwa ta so ta roƙe shi Allah annabi akan ya gaya mata ko wani sirri ne mai cutarwa domin ta guje zuwa a gaba amma fafur baba buzu ya ki gaya mata ya dai ƙara gargaɗar ta dai akan ta kiyaye jikinta ba ƙwari ta koma falo ta zauna ta zabka ubanta gumi tabbas yau ta ji a jikinta sai kuma ta shiga zargin Yusuf akan wannan lamarin anya ko ba kayan sata yake ajiyewa a cikin ɗakin ba kada dai mijinta ta ɗan damfara ne. A ranar su ta wani ba kuzari a jikinta. Ko yunwa a ranar bata ci ba. Kawai ta dafa baba buzu indomi ne da rana kamar dai da daddare da ta dafa masa da kwai ta kai masa Yayi ta mata godiya da sa mata albarka saboda tun zuwan ta gidan ya daina siyo abincin siyarwa da shan garin kwaki saboda rashin yanci tun da bai da mace. Yana jin daɗin tattalinsa da take yi. Yana fara'a bayan ya karbi flex din da ta zubo masa indomin ya ce sannu kin ji irin kina kokari gashi ba kya jin daɗi na gode fa ta yi murmushi ta ta ce ba komai baba ai na ma ji saukin jikin nawa babu inda nake jin ciwo kuma ina maka kallon uba a gare ni saboda ni din marainiya ce ko in ce irin tsuntuwa ban san inda iyayena suke ba ya hau girgiza kai alamun tausayawa ya ce da ita Allahu akbar asha asha na tausaya miki Allah ya sa kina da rabon ganin su kin ta ce da shi amin na gode ta juya ta tafi ya bi ta da kallo ya matukar tausaya mata sai kuma ya hau tunanin to shin ma ya akai wannan kyakkyawar yarinyar ta auri wannan mai bakin halin mara imanin mai halin ashan ta kuma marainiya to shin ma ya aka yi ya aure ta waye aura masa ita haka dai wannan tambaya ce da babu buzu ke yi a cikin zuciyarsa inda ya kudurta a ransa sai ya gaya mata ko waye yusuf zai kuma taimaka mata duk a halin da take ciki kamar ne a zaune a gaban mahaifinsa bayan ya gama masa nasihar da ya saba masa na zama lafiya da mutane da kuma tunasar da shi akan ibada sannan ya kawo wani galan da ruwan rubutu cike fal ya bashi ga wannan daga gidan malam sani fage innarka ta karɓo ayar allah ce ta tsari, dafa'a tana kare bawa da dukkan wani sharri cutarwa aljan da mutum ka ringa wanka da shi a kullum amma ka rike hailala da salatin annabi sannan wankan da zaka yi ba wai a bokiti zaka zuba ba a'a kawai a dukkan jikinka zaka ringa shafawa bayan ka fito daga wanka sai wannan hayakin ya mika masa wani kulli a leda wannan shi ma maganin tsari ne sadida wani abokina ne yake bani ina yi tun tale-tale don haka ka rike da kyau saboda yanzu ka kawo wani matsayi da dole sai kana tsara jikinka tunda ka zama mai iko da kanka mai riko da sana sana'ar kai kuma masha Allahu Allah ya saka maka nasibi kafin a sa maka ido a yi maka zagon ƙasa a yi maka mugun abu a kanta kafin a yi maka kuma mugunta akan kasuwancin naka gara ka tashi tsaye ta inda duk wanda ya yi maka mugun kulli zai koma kansa kamar ya hau gyaɗa kansa yana faɗin wannan haka yake baba na gode sosai kuma zan ringa yi malam Musa ya ce ya wajen Yusufu da matar tasa kuna waya dai ko Kamal ya gyara zama da mazewa ya ce eh muna waya ya ce ma zai zo bikin ai wai wani aiki ne ya tare shi da tuni ya zo an yi wasu shirye-shiryen da shi ba wai ce da shi ai ba to sai a yi masa uzuri tunda na ga bai ma taɓa daɗewa irin haka a can ba da alamar matar ta sana da dangi a can ita ma ko tunda ba su zo gida ba kamal ya ce masa watakila kan bari na koma ni kan babu sai an jima bayan barinsa su kai tsaye gidan su ya wuce gidan kawunsa dadin muhimman kenan inda yake ta fito farfajiyar gidan ta hango shi ya shigo alifan ɗinsa ta ƙura masa idanu tana jin wani shauƙin sansa gaye har gaye mai kyau da aji alifan tabbas ana aurensu za ta saka dadin ya sai masa mota kai ko da fanadol estera ne da sauri ta tare shi tana gwalangwaso da kisarta ta karbi kayan har da durkusawa duk don ta burge shi ta karbi kayan hannun nasan yana jin daɗin yadda hibba ta sauya lokaci galilan duk ta har ajiye makaman ta na munanan halayenta hatta attachment da kullum yake a kanta ta rage sawa tunda ta ga baya so a marsi hibba ya faɗa da zolaya yana murmushi ita ma murmushin take yi ta ce an goyaya ya hira da ita to ya kike ta yi fari da idanuwanta ta ce lafiya ka dawo kalau ya su nan. dan na san daga kasuwa can ka biya tunda na ga yau kayi yamma da yawa ya ce da ita lafiya suka suna ma gaida ki ta ce ina amsawa ni ma zan je wuki ana ai yayi gaba yana faɗin oke akwai dafaffen abinci a gidan kuwa ko sai an dafa yunwa fa nake ji ban tsaya na ci a gidan ban tsaya na ci a gidan inna ba fatan doya ta dora ni kuma ba ci mata bace tana bin sa a baya tana faɗin akwai kuskus a flax mu je in kawo maka ya ji daɗi da yake yana son jalof ɗin kuskus ɗin yana zaune a ɗakin sa ya firfito da ruwan rubutun daga leda biba yana ƙoƙarin adanawa a firji ya ji shigowarta ta dan dira din abincin tana faɗin yayi wannan fa yana murmushi ya gaya mata ko na meye bai ɓoye mata ba tunda ta zama sirrinsa kuma abu ne da zai ta yi har illa ma sha Allah za a ta kawo masa ayar Allah yana sha ta ce da shi ko Allah ya baka ikon sha din a kullum kuma ya tsare mana kai yana murmushi ya ce da ita to amin sai dai ina da shauni da mantuwa sai kin ringa taimaka wajen tuna min sha insha Allah kuwa zan taimaka a wa kai ne tana zaune ya cinye kuskus din ta tsiyayo ruwa a kwaf ta zuba masa ya ɗauka ya yin yana godiya ga Allah a ransa da ya bashi lafiya da kyakkyawar zuciya ya kuma raba shi da shiga damuwa kamar yadda aka so ya shiga ga kuma wadata da Allah ya bashi da kuma lokacin aure da Allah ya kawo masa kwana kusa tabbas Allah abin godiya ne. a nan za mu dakata da karanto muku wannan zazzafan littafi mai suna makauniya labarin cin amanar ƙauna na Nabilan Silop Antin S&S. Sunana Nabila Aliyu Tudun Wada da nake karanto muku littafin. Ku dai ku biyo mu cikin wannan shirin mai suna harshe na. Masu tambaya, sharhi ko kuma ƙarin haske da ake kira comment sai ku aji saƙonku ta cikin wannan shafin ku dai kada ku manta da tashar tamu hausa talk tv